بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بعد أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah maɗaukin sarki da ya sake haɗa mu a yau asabar 30 cicci ga watan jumada a wannan shekara ta 1433 daidai kuma da 21 ga watan afrilu watan 4 shekara ta 2012 ba mun ci gaba da karatun littafin muhtasar al-akhdar littafin ahla riba riya ta sallah na shaykhul imam al-allama al-faqih abdurrahman ibn muhammad ibn al-akhdar al-maqdisi al maliki Allah ta'ala ya tsare shi gafara ya ramshe shi kuma wannan shine darasin mu na 15 a cikin wannan littafi darasi na uku a cikin babu sahawi darussa da muke darussa biyu kenan da muke a cikin babu sahawi galibin waɗannan darussa ɗin sun fi mai da hankali ne akan abin da ya shafi liman da wanda yake sallah shi kadai kuna jima da kyau hukuncin liman in yi ƙari da kuma hukuncin wanda yake yin sallah shi kadai galibi hukunce-hukuncen sun fi karkata zuwa nan kuma muka ce liman shi kadai ko wanda yake liman ko wanda yake sallah shi kadai kaga ya haɗa mace da namiji mace tana sallah a ɗakinta hukuncin ta hukuncin mai sallah shi kaɗai ne saboda haka abubuwan da aka ambata duk za su hau kanta kada a ji cewar da maza ake ba da mata ba amma karatukan mai yanzu za su fi mai da hankali a kan abin da ya shafi mamu da yake sallah ba wa dama ga ko dai mutum ya zama yana sallah shi kaɗai alfad kenan ko da mana shi liman ne al kenan ko zama a'a shi ma ne mai bin liman ko zama al-mu'min kenan to yanzu karatun da za mu shiga za su tafi mai da hankali da akan abin da ya shafi mamu da liman mamu da liman sabanin wancan ma liman da yake sallah shi kadai kulura na ce galibi wannan baya hana wannan shiga wannan wannan shiga wannan kenan al-imam al-akhdari rahimahullah azza wa jalla yake cewa وسهو المأموم يحمله الإمام إلا أن يكون من نقص الفريضة وإذا سهى المأموم أو نعس أو زحم عن الركوع وهو في غير الأولى فإن طمع في إدراك الإمام قبل رفعه من السجرة الثانية ركع ولحقه وإن لم يطمع ترك الركوع وتبع إمامه وقضى ركعة في موضعها بعد سلام إمامه وإن سهى عن الركوع أو وإن سهى عن السجود أو زوحم أو نعس حتى قام الإمام إلى ركعة أخرى سجد إن طمع في إدراك الإمام قبل عقد الركوع وإلا تركه وتبع الإمام وقضى ركعة أخرى أيضا وحيث قضى الركعة فلا سجود عليه إلا أن يكون شاكا في الركوع أو السجود Alimam imam ya akhdari cewa wasu ma'muni rakkan yadda mamuni a lokacin da yake cikin sallah ya al-imam limamin sa ya dauke mishi ita rakkanuwa ƙari ko ragi da mamuyoyi a lokacin mamun yana bin liman to liman ya dauke mai wannan rakkanuwa da yayi illa an yakuna min naqshil fariḍa sai dai kawai idan ya zamana abin da mamu ta ne shi ne ya taye farilla daga cikin farillan sallah a nan kan liman ba zai iya ɗauke ne wannan ba mana ya ce wasu haul ma'amuni rakkanuwar da mamu ya yi ya hamilu imam limamin sa ya ɗauke mishi ita inda wannan zai zama amsa ga tambayi da ake yawan mutum ne yana bin liman yana jina ko yana bin liman sallah a lokacin da yake bin liman suna sujjada kawai sai wani ya zo daga baya sai ika bara ce Allahu akbar shi ma sai bi sai wanda yake bin liman da farko da ya ji kabbara wancan sai ya dago yana tsammanin liman ne ya eh, eh, kabbar tasowa daga daga sujjada shi ma sai ya dago yana dagowa sai ya ga a'a ai ba kabbara liman ba ce sai sake komawa ne ya zama sa ta yi kuma zai ya eh ne imam liman ya dauke mashi ita in gane ko mutum ya yi zaman tahiya suna sallah tare da limamansa da yi zama da liman yi zama na farko shi ma sai yi zama farko a lokacin da liman yake tahiya shi ba abin da yake kawai domin yana wani wadi shi yana wani wadi an yi zama ya yi zama tare da wa an kaga sun zama daban tahiyar kuma daban in ke zaman tahiya ba kai tahiya ba kai sunna ba kai sunna ba kai sunna ta zaman amma da kai sunna kuma ta tahiyar ba saboda a lokacin da mutum ya yi zaman tahiya liman ya zaman tahiya yana zaune da liman kawai shi ne yana tahiya shi kuma ya ɗibi wani abin nan sai da aka tashi tsaye sai tana ai ɗazun na fashi ba tahiya ba watakila mafarki ya karanta eh watakila tasbihi ya gani sai da aka tashi kawai tana shi ne karanta mai ba wani wuri abin da ba ta yama yi ba ne ya gaje san liman ya ɗauke shi eh yawa kuma ba farilla ba ne ɗaya kenan biyu kenan misali biyu muka ba ko misali na uku da liman ya ce sami Allahu liman hamida shi ya ɗauke kawai ce rabbana wa lakal hamdu wannan so ɗaya so biyu haka a cikin abin ya yawa ko me gudun sa ya amma ba yana rage makan shi lada in aka ce ya mai mana ba hukuncin kabali ko ba a da akan shi amma yana rage ladan sallah ina jira da ke ko to haka za ka za ka ta duba duk abin da ba farilla ba kun gama mun yi farillan sallah mun yi sunnonin sallah mun yi mustahabban sallah abin da ya shafi sunnonin sallah da mustahabban sallah sai ma mun yi rakkunuwa bai yi su ba sai da aka wuce wannan wurin sai ya tuna bai ba ya hamilu ima limamin sai ya ɗauke mashi in banda farilla da ya zo ya kabbara da ya zo abin nan bai tuna cewar bai kabbara harama ba sai da ake raka ta biyu ai yanzu ta ce da raka a farko kenan ko kaga liman bai dauke ne ba to haka za ka haka za dinga wannan farilla ce saboda haka sai a lura sosai da sosai ubangiji Allah madaukakin sarki ya tsare mu eh? illa an yakuna min naqshul fariqa eh, ay man fatiha banda karatun fatiha ya ce karatun fatiha da ake magana shi ba ai karatun fatiha farilla ne daga cikin farlan sallah amma idan mutum bai karatun fatiha ba ai karatun ma bayan liman a lokacin da liman yake bayyana karatun sallah wannan abin nan zancen da yake karfin dalili wani ne ta kashi shine cewa ba a karatun sallah a lokacin da liman yake karatun sallah a fayyani mana a lokacin da liman yake karatun salar asuba ko raka a biyun farkon magariba ko raka a biyun farkon isha kun gane ko a wannan lokaci mutum ba zai karatun sallah ba amma idan ya mana a karatun koye ne kamar rakoyin azhar ko rakoyin la'asar ko rakar karshen magariba ko rakoyin biyun karshen lisha wannan mutum zai karatun shi a asirce سورة بكم ترى من مجانا حتى آية كرسان سورة الأعراف وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وعشقوا لعلكم ترحمون قال أبو

wani ma'amun ya hamilu imam rafkanuwar da mamu ya yi liman ya ɗauke mishi ita illa an ya kuna min naqsul fariḍa sai dai kai idan ya zamana mamu ya taya farilla farilla kuma da ba fatiha ba na zai nuna maka haka ba a yaushe ne mutum yake riskan lima a sallah shine a lokacin da mutum ya tabbatar da cewa ya samu liman yana ruku'i mun gane ko ya samu liman yana ruku'i shi ma ya yi ruku'i ya daidaita a ruku'i sannan suka taso a wani lokacin ne sun ya samu wannan raka'ar kaga kwata-kwata shi bai yi fatiya ba kuma bai samu liman a tsaye yana fatiya ba kuma amma ya sami raka'a to kenan ka zai ga abin da hankalin ba zai tafi shi da kan manyan abubuwa guda biyu abu na farko sujada da abu na biyu rukuyi ko abu na farko rukuyi abu na biyu sujada kun gane ko cewar ya zama na an raba tafiya tsakanin liman da mamuri abin zai kasance shi ya sa ce wa idza sahal ma'mum idan mamuri rakkanwa auna asa ko ya gangadi gangadi ya kwashe shi ne kenan biyu au zuhima ko kuma aka matse shi ake turmusisi ana sallah anan ruku'i bai samu ya kai ga ruku'i ba wa huwa fi ghairil ula a lokacin ana raka'ar da ba ta farko ba raka'a ta nan ta biyu ko ta uku ko ta wa huwa fi ghairil ula a lokacin ba a raka'a farko ba a daidai na rukuni sai aka raba tashin tsakanin mamu da liman a nan liman ya yi rukuni wala jina amma mamu bai samu ya yi rukuni ma lokacin da liman yake tsaye ke ta karatu fatiha shi ke gudu ya kwashi mamu yana tsaye har liman ya yi rukuni ya taso daga rukuni ko kuma a ko ya tafi wata tashar ya kama wata tashar kawai har man ya ruku ya taso daga rukuni shi bai san ina ake ciki ba ko kuma matsi turmutsu su ya shafe shi ta yadda ba zai iya yana kallon ana sallar garau amma babu inda zai abu wanda duk wadanda suka je ake haji sai da yadda ake haji ko mara kake ganin yadda ake a ka'aba ake sallah abin sai du'a yi kawai wani ka ce kana tsaye ki kan kai sai ka kallaci sallah ya an gaba kuma kenan ba ke a ke a bayan wani ne na ba sallah yaki ba ce ko ba haka yake ba ai sai ka jira wasu sun gama lahu maka zo ka abu ne mana yace fa in qalli a fi idirakin imani idan lokacin da ya a wannan lokacin. da ma noki a wannan bai yi ruku'i ba ko dai saboda ya yi rafkanuwa wata na nishiyar wani ko saboda turmutsitsi ko saboda gyangyaɗi yana jina ko to a wannan lokaci ɗayan abubuwa guda biyu mana ya ce fa'in tsamiya fi idrakin imani in ya tabbatar lokacin da yake tsayanin zai ruku'i ya taso ya samu liman ƙabalar raf'ihi min as-sajdah thaniya kafin liman ya taso daga sujada ta biyu tunda kowace raka'a ta da sujada guda biyu kafin liman ya kammala sujada ta biyu shi zai rukunin shi ya tashi ya wuce dai sujadar farko ya miƙe koma ya je da liman a sujada ta ta biyu su taso tare yana jina da kyau ko ko kuma a lokacin da tunanin shi da lokacin da ya sami sarari a daidai wannan lokacin liman yana yana sujada farko kenan yana tsoro ne zai rukuni ya tafi daga rukuni sannan zai sake komawa ko dai zama nan limamin yana wannan da farkon sai su ko kuma a'a har ma ya taso daga sujada ta farko ya koma ta biyu a wani lokacin sai yi sujada farko shiwa mamun kenan sai ya taso sai sake komawa ya samu lima a sujada ta ma ta biyu shi sa malam ya ce fa'in in in ya tabbatar da cewa fa in tanya fi idrakil imami in ya tabbatar da cewar zai riski liman qabala raf'ihi min as-sajdatil thaniya kafin liman ya taso daga sujada ta biyu to hukuncin sa raka'a sai ya ruku'i wala hikahu ya ya wannan a lokacin da yake da tabbas zai zo samu limaminsa wa in lam yatma in ko ba shi da tabbas ba shi da kyakkyawan zaton zai je ya riski liman wakilin ne da ake sabani da shi yana tasowa daga shugaba ta biyu ko kuma kana ko wani su wani limama ana tasowa kuna gama tasowa daga rukun shi kuma yana wucewa sujara kuna kaiwa sujara shi yana taso a kaga wannan ayi inda ba masallacin kasuwa ba da za ka yi kuma kuma kuma a malin masallacin kasuwa da masallacin gareji da masallacin titi a sai da yayi kuma ko ya zo in ga kai gani in farko to sai da yayi Allah ko ta shi da duma amma sauran duka su da duma ko wanda da an ganshi da dogo ne za ce wuce ne eh nan za a ce wuce ce a'a a ce ya wuce a ce a'a a ba ka ci da mutum ya wuce ya ce a'a ba ya wuce da kai ba sai ka tilasta shi ya wuce shi ba ya san kanshi ba wa in lam yatma in ba shi da tabbas na iskan neman kafin ya liman da kammala ne sujjada ta biyu tarakar sujuda tarakar ruku'a sai ya bar wannan ruku'i in ko ya bar ruku'in ya bar mai kenan ya bar wannan raka'a wa tabi'a imamu kawai sai ya bi limaminsa sai ya haƙura ya je samu a inda liman yake a daidai wannan lokaci sai ya bi shi kawai in ya same shi yana in ya same shi yana kawai sai ya bi shi وقضى ركعة في موضعها سيرام وتركعة دبن أقرب المنون kaga idan raka ta biyu ce in ya tashi kawo wata zai kawo ta fatiha da sura ko Jaharar ko sirran jiharar ke na yawwa jaharar, tun da raka ta biyu sai da raka ta biyu karatun ta fatiha da sura ne kuma a bayyana ake yi kuma dama ita ce ya rasa isa ma lahu cewa tuba imam wa qada rak'atan fi mawdiha ba'da salami imamihi sai ya ramu wata raka'ar a inda wannan raka'a take bayan limamin sa yayi sallama kenan shi bai sallama ba a wannan lokacin sai ya miƙe ya ƙaro raka'a guda makafin wannan da ya haƙura da ita shikenan kuma sai ya sallame wannan abin da ya shafi ruku'i kenan wa in saha an sujudi idan ma mu ya rabkanuwa bai samu yayi sujada tare da liman ba zuhima ko kuma an matse shi auna asa ko ya gyangyaɗi a lokacin da liman ya yi sujjada ta farko shi yana yin sujjada farko ana tasowa ta biyu sai aka bashi ta farko bai taso ba kaga matsayin matsayin sujjada ɗaya ko kuma da aka taso daga sujjada farko an zauna za a koma ta biyu sai aka bashi a zaune yana fi yin gyaɗinsa kuma ya kama wata tashar Allah ya sauke isa ma lai cewa in sa'a ni sujudi in ya rakkanuwa ya samu dangane da sujjara kuma sujjara farilla ce daga cikin farillan sallah au zuhima ko aka matse shi au na'asa ko ya gingadi hatta qama al-imamu ila raka'atin ukhra hal liman ya tashi zai kawo wata raka'ar daban hal liman ya kuma sujjara na biyu ya miƙe tsaye ya karanta fatiha ya karanta sura shi duk yana can yana wani wuri sai malam ya ce sajada a wannan lokaci shi wannan mamun zai yi sujada in tamiya fi idrakin imam in yana da tabbas zai riski liman aka da ruku kafin liman ya kama ya kullu yi a raka'a ta gaba rana eh rana mata ta sallah ko wannan ne ta imam eh, al-akhbar yake cewa wa in saha in ya rafkanuwa an sujudi bai samu yayi sujjara ba ko dai sujudi sujjara duka biyu ko kuma sujjara daya abinda nake nuna sujjara daya an yi daya da shi wajen komawa ta biyu sai limin ya bashi ya wuce abubuwa da Allah ya sauke ai sun hima ko aka matse shi sai da ka yanwa idan aka san sahu yana cin mutum uku a mutum goma a sallah a bashi mutum goma kada a ƙara ne mutum goma sha ɗaya wannan matsalolin ana fuskantar sosai da sosai sai ga mutum an matse matsewar ta har ka ga wani lokacin mutum zai yi mutum yana tsayin sallah a haka yake a wannan kuskure ne abin a alƙibla ba fa haka shakwar wasu jirgin haram na ce wata shine muwajaha kun fahimci wannan da kyau ko shi ne. gaba da gaba ka kalli kallaci gaban shatarar masjidil haram yanzu kenan ka haka ba ke fi wani waje haka ba inna ka dan kirkace ne kuma kina haka ba mutum yayin sallah yana haka wannan yana kuskure ne sosai da sosai kada kuskure ke sallah haka saboda kan mutum da yana zai iya fita daga sahun da goma sau shikenan sai a koya so ake ayi sallah da tsatsiya sallah in dai sai ya ci mutum goma kada a samu sha daya balle har a kai sha biyu ne yake cewa abin nan su <clears throat> sahani sujudi au zuhima ko aka matsa shi auna asa ko ya gingadi hatta kamar imamu wannan an manta da mamuwa ina kenan a sujjara duk yana wannan hatta kamar imamu ila raka'atin ukhra hallin ne yake zai kawo ta sabuwar raka'a raka'a ta gaba kawai su bai farka ba sai da limin yana karatun sallah tsaye sai ce a ma da sai dai da in kwanya fi idrakil imam sai wannan sujada da aka wuce shi in ya tsammanin zai riski liman qabala aqdul ruku kafin liman ya kulla ruku a raka'a ta gaba in ya san zai iya waɗannan sujadar ya maza ya miƙe ya samu liman sai su tafi ruku'i gaba daya sai ya yi haka waje ne kenan daya wa illa in ko ya san ba zai samu liman ba kana jina da ke ko in ya san ba zai samu liman ba kuma ka san mamu sun bi kowa sanin takun limamin su da ne liman ya karanta kaza sun san kai yake ba aka nufa da zarar ya yi kaza sun san aka nufa sai da haka mana yake cewa wa illa in ba haka ba tare ka tarakahu sai ya bar neman liman din sai ya bar cikon wannan sujadar kawai ya tabi al-imam sai ya tashi kawai zai bi liman inda ya same shi wa qada rak'atan ukhra aidan sai ya rama wata raka'a daban sai ya rama wata raka'ar ukhra wata aidan kuma kun ga mun samu fiskoki guda na can ruku'i nan sujada kowanne yana da fuskoki guda biyu fuska ta farko dai ya zama da yana da tabbas zai samu liman in yana da tabbas zai samu liman sai ya yi ya zai samu liman ɗin in a ruku'i ne zai samu liman kafin ya kulla sujada kafin ya tawar da sujada ta biyu kenan sai ya kuma shi in kuma an yadda ne a sujjara kawai sai ya ji karatun ma a sama ya tabbatar zai iya ciko waɗannan sujjurobin da aka wuce shi sannan ya miƙe ya risko liman kafin liman ya tafi rukuni sai ya yi haka in ko abin ya fuska na farko kenan ko fuska ta biyu abin ya fuska sai ya bar wannan ya samu lima a inda ya same shi sai ya cire wannan raka'ar bayan liman ya sallame sai ya miƙe karo ta sai mara yake cewa wa haifu qadar raka'ata a duk lokacin da aka ce zai rama wata raka'a a lokacin da aka yadda shi a sujjara ko aka yadda shi a rukuni kenan ko fala sujuda alaihi babu wata sujjara da zai la qabli wala ba'di illa yakuna shakkan fi ruku'i sai dai kawai ya kasance yana shakku ne akan ruku'i babu tabbas kenan ko ayu sujud ko kuma yana shakku akan sujjara hmm. suna ba da hujja abin na samu yana yaki da so da masu kamar sai da masu eh, kamar da ka ce suna masu a siya ai magana ta bai cika da haka ba bai cika da haka ba in aka ce nan in aka ce ina ka ce ke ce haka ko to ai a lokacin mutum ne haka da bai kuma balle har har su da bai kuma balle har yanzu muna abin nan in dai zama na sun zai ci mutum goma aka sa mutum goma kowa zai tsaya cik a tsaye shi kenan ƙara mutum ɗaya kuma to zai zai zama alhulu kenan zai zama a wuce gona da iri gangadi mm. eh. eh. eh, kowanne ko jiran farko ya samu bai samu ɗayar ba ko ta biyu ya samu ko ma bai samu duka ba inda ya san zai samu liman a sama kafin liman ya yi kuɗi sai su jira da aka wuce shi in ɗaya ce ya guda ɗaya in biyu ne in biyu ka gane ko in ya kammala su sai ya je su to tare da liman shi kenan eh eh sallah tana nan kwanan kuma ba ƙabal ba abin matsalar shine idan ya zama na ba shi da tabbas na riskan liman sai aka ce sai ya bar cikowar kawai ya je ya wuce kai tsaye ya samu liman a inda liman yake kaga a ruku'i ne ya zama babu ruku'i in sujera ta zama babu sujera a wannan raka'a da yake tare da ita kenan bayan liman ya ido da sallah ya sallah ne sai ya rike ya ciko wannan raka'ar guda da bai samu ya mata ruku'i ba ko da bai samu ya mata sujera ba in ya kammala sai ya

Eh, a lokacin da ya miƙe yana ruku ya samu shakku ta amurin shakku mun yi magana akan shakku ko dai ga mana wasu bisan wanda shakku ne ya aure shi a nan ba wani abu tare da shakku yawa ko kuma gama mana zai kabar ko ba sai dai in wani abu ne ya tsarsa mishi da zai iya zartan mai da kabali ko ba a amma dai don wannan qada'in kawai ba kabali ba ba da tare da shi kamar a kan shi shi gudun ban sallah yana sallah kuma jin jiƙe kama shi eh kamar yanzu yana sallah kuma jin jiƙe kama shi shari'a magana jin jiƙe ko ragowa amma ya babu auzu ne ma kuma za mu shi kaɗai a sarari Allah ya maka nan akan mutum ta ina masallaci ya cika ga wasu yawan suna sallah mm. ma'ana suna bin wannan kenan mm. kuma babu kuma muryar limami wani lokacin ya dago daga sujada ko duk ba a yaranci to sai suka fuskanci sai can wanda suke waje sai da kamar imam imami in na fahimce ta irin matsalar da ake samu na wani lokacin sai kuna tsaye sai ku batun an riga an yi rukuni da sauransu to ai ku sani a lokacin da abin nan kakaki baya kai gana sosai ko babu wutar lantarki an ɗauke wuta kai tsaye in dai muryar domin ba ta kaiwa kai da kake je kai tsaye za ka ɗaga murya domin na bayan ka su ji kullum ne ke ko ana ɗaga murya ne a lokacin da muryar domin ba ta kaiwa in muryar domin tana tsaya saboda uku ne to daga sauri na biyu ko zama uku sai wani ya daga ya isa ga sauran wurare wanda ya ce wani ba قال رحمه الله عز وجل ومن جاءته أقرب أو حية فقتلها فلا شيء عليه إلا أن يطول فعله أو يستدبر القبلة فإنه يقطع إيه؟ ما ليتي ومن جاءت من كما لو أنت ومن جاءته أقرب wanda yake yana cikin sallah sai ga kunama eh, ba wai ta harbe shi ba fa ja'atu ta zo wurinsa aw hayyatu ko sai ga macijiya masallaci ne ana sallah ko sai ga maciji sharaf ya fado ƙasa yana faɗowa kawai sai ka sa ƙafa ka take kan ka ce eh kun da ce ko sai ka taka kan kawai kan murza shi ba shi yana ba ai faka tala sai ya kashe in guna mace ya kashe in mutum ya ce ya kashe akwai wanda yake yana kan bishiya yana sarar wa dabbobi ganye kawai sai ga muciji yana samun mucijin sai ya haɗa kanshi da leshi ya matse kawai kana da mutu kuma za ka iya tana to idan mata sai bugin mai kula ko kuma idan mata sai to mata kuma su ce eh? eh sai da kawai yana cikin sallah sai ya ga mama yana ganin kunama sai ya kashe ta ko yana cikin sallah sai ga maciji sai ya kashe macijin falashe shay alaihi ba kun akan shi illa an kula fi'luhu sai dai idan aikin kisan yayi tsawo ɗaya kenan ɗaya daga cikin abubuwan da su hana mu za su lalata sallar kenan illa an ya kula fi'ilhu sai dai idan aikin abin nan aikin da iya yi tsawo kuma ka'ida ne ga mara aiki kaɗan ne yake tare da sallah amma ba aiki ne yawa ba yana bata sallah aw yastadbir al-qibla ko ma ya juya al-qibla baya kana rake ko ko yana san gaba da dama ya san bayan murnin masallaci bayan kan masallacin su akwai akwai tsintsiya ko wani abu kawai sai ya juya ne da tsintsiya ya koma ai shi kenan ya juya sallah shi innahu yaqta to a wani lokaci zai yanke sallah sai ya faru daga farko kenan domin ya juya ma alƙibla baya ƙaira kuma istiqbalul qibla shar'i ne cikin sallah alaikum salam eh eh, eh shi zai ba yace kamar abin da za ka kashe kana yana gaban ka kawai sai ka dan tsugunna ka dauka sai ka kwade kanta shikenan in ga miki shine yana fadawa ka dan ɗaya shi ko sai ka wurga shi tana ji shikenan قال رحمه الله عز وجل ومن شك هل هو في الوتر أو في ثانية الشفع جعلها ثانية الشفع وسجد بعد السلام ثم أوتر ومن تكلم بين الشفع والوتر ساهيا فلا شيء عليه وإن كان عاملا كره ولا شيء عليه إمام الأخضر يكي رحمه الله ومن شك دول ليكو كنتم هل هو في الوتر شيء أيزم ينا تكون وتر أو في ثانية الشفع كون ركعة بين شفعيني kuma a nan kokwantar nashi yake shi yana raka'a biyu shafa'i ne ko ko a ya gama shafa'i ma yanzu yana raka'ar wuturi ne sai ma ya ce ja'ala saniya ta shafa'i sai ya sanya wani raka'a ta zama ita ce raka'a ta biyu na shafa'i ko ba shi ne bana alama alal aqalli ba sai ya gina ka abin da yake shine mafi karanci wasa jara ba'da salami bayan ya kammala shafa'i din ya sanya wannan raka'a ta zama ita ce raka'a biyun shafa'i ya kawo ta ya kammala ya yi sallama wasu jaraba da salami sai su jaraba abi sun ma'autara sannan sai muke kawo tiri kenan wani ya nuna mana nafila ita ma ana mata kamar da badi eh akwai karatu da malamin wari mutum zaman kanshi Allah saka mu da alkhairi wa man takallama bayna shafa'i wal witri wanda yi magana tsakanin shafa'i da witri sahiyar da rabkan wa bayan ya kammala shafa'i ko raka'a biyu ya sallami ko raka'a hudu ko raka'a goma ko a nan ya dai sallami tun da dama ya ce shafa'i shi da abin da yake mara kun gane ku shine shafa'i witiri abin da yake tilo shine witiri in ce shafa'i shine ya raka'a biyu ya sallama shafa'i kenan sai sake ne karo a biyu ya sallama shafa'i kenan sai zaki karo biyu ya sallama haka ya kai ya kai a ƙarshe sai ya miƙe kawo raka'a ɗaya sai ya sallama wannan ɗayar sunanka wikiri duk waɗannan rako'in da yi inda zai raka a goma sallama nawa biyar inda zai raka a ashirin sallama nawa goma inda zai raka a talatin sallama shi a duk sunan su shafa'i raka a ƙarshe da zai kawo in sallama sunanta wikiri wannan ko sai haka suke cewa a aqallun shafa'i shine rakata raka biyu wa man takallama sahi wa man takallama bayna shafa'i wa duk wanda ya magana tsakanin shafa'i da wutri yayi magana ne da rabbanuwa fala sha alai ba kuma akan shi wa in amidan in ko da gangan yayi ya san ya wutri ya san bai kawo wutri ba kuma sai yi magana kuriha abin da yi din nan ba a so ba an ki wala ba komai akan والمسبوك ما بوما كراتنكو أكانوا مسبوكي يعني مش مسبوكي كنكو والمسبوق إن أدرك مع الإمام أقل من ركعة فلا يسجد معه إلا لا قبليا ولا بعديا فإن سجد معه بطلت صلاته وإن أدرك ركعة كاملة أو أكثر سجد معه القبلية وآخر البعدية حتى يتم صلاته فيسجد بعد سلامه فإن سجد مع الإمام آمدا بطلت صلاته وإن كان ساهيا سجد بعد السلام mana yake cewa wal masbuku wanda aka riga shi aka wuce shi a sallah shi shine masbuk kenan wanda aka wuce shi a sallah wanda ya ke nan yana yana da raka'a daya ko biyu ko uku ko lima yana raka'a ta hudu wajen same shi wal masbuku wanda aka rigaye shi in adraka ma in ya riska tare da liman aqalla min rak'atin abinda bai kai raka'a guda ba kamar ya kamar yadda ya samu liman yana tafiya shi ma zai kabbara da tafiya ne to kaga anan kuskuren da ake yi shine wanda mutum ya zo liman yana zaune sai ka ga wani iska ya dan durkusa wani ya tsaya kerere a sama wani jira ya gani ma zai sallame ne ko ba zai sallame ba abin da ƙa'idoji na shari'a suka tabbatar duk a yadda ka samu liman zaka kabbara ne ka bi shi ko da ko ka san raka a ƙarshe ki ko da ka san zaman tayyan ƙarshe ki shi ne malam ya ce wal masbuk in in adraka ma limami aqalla min raka'a in ya riska abinda bai kai raka'a ba ya samu liman a lokacin da ya samu liman liman yana sujjada ta biyu a raka a ƙarshe kaga kenan ya same shi sun yi sujjada ta biyu an yi zaman tafiya da shi an sallame yana da raka bai da raka ko ya samu liman yana tahiya shi ma sai in ka fara ya zauna ake tahiya tare da shi yana da raka bai da raka to a yaushe ne mutum yake samun liman ake cewa ya riski raka. mutum yana riskar raka ne a lokacin da ya samu liman a lokacin da ya samu liman yana ruku'i kuma ko kuma har yaje je ya daga hannu ya samu ruku'i tare da liman yake da tabbas ɗin ya samu ruku'i tare da liman mana sai da iri ruku'i kenan sannan liman ya dago amma idan ya zamana ya samu kokonto shi sun yi sabani ne shi yana tafiya ruku'i liman kuma yana tasowa wannan ba shi ba a gina hukunce hukunce shari'a kan hukuntu kuna jina da ke ko in ya tabbatar da ya samu liman a ruku'i to ya samu wani raka kun gano wani da ke ko in ya tabbatar da bai samu liman a ruku'i ba to bai samu wannan rakar ba in yana kokwanton anya ko ba su saɓani ba shi lokacin da ya tafi ruku'i lokacin liman ya taso bai samu wani raka ba wal masbuq in adraka ma al imami aqalla min raka'atin samu tare da liman abin da bai kai raka'a guda ba to fala yasjudu ma'ahu ba zai sujura tare da ba ba zai kenan in ya samu abin da ya kai zai sujura zai sujura tare da wa liman to ana mu fahimta ko da kuwa ba a abin da ya samu liman wannan rakon ba a abin da ya samu liman aka samu wannan rakon ba ko da a raka a farko ya samu liman liman ya tabbata ta same shi ko ba a ji alhali shi kuma ya zo a raka a ƙarshe kun ga ba tare da shi aka samu ba ko na aikin da ta samu liman ta same shi kun gane wannan ko sai ma yake cewa fa in sajada ma'ahu batalat salatu in ya sijira tare da liman sallar ta ɓaci in ya sujjada tare da liman sallar ta ɓaci magana akan sallar ta ɓaci maganganu da suke da dama haka na farko suka ce li'annan adakala fiya ma laysa minha abin da ya bata mai sallah ya shigar a cikin sallah abin da baya cikin sallah shi ne abin da ya bata mai sallah akan cewar ya yi sujjada sun da bai samu raka'a ba ina shi ya ina liman kenan idan kabali ce sai ya zauna liman yana kabali a eh idan kabali ce kafin sallama kenan muku an ga liman sai ya sallama sannan zai tashe shi zai tashi ya ya ci gaba da sallah kuma liman bai sallama ba kenan sai ya zauna liman yana yana yin ah, abinan rakwai ah, sujuroji guda biyu shi kuma yana zaune har liman ya kammala tare da waɗanda suke tare da liman sannan ya sallama sannan shi kuma ya miƙe in ya kabalin tare da liman malam yake sallar ta ɓaci haka nan kuma in ya miƙe sai da ya idar da sallah sai ya ce to ai shi ya ga liman ya yi ba'adi kuma bai san abin da ya yi ba maratun tun da ya yi ba'adi ne tabbatun tun da ya yi ba'adi liman ya sallame shi kenan ko sai da ya miƙe sai ya ga liman ya ba'adi sai da ya kammala sannan shi ma yi ba'adi malam ya ce sallar shi ta ɓaci saboda ne saboda bai riski cikakkiyar raka'a tare da liman ba inda ya riski cikakkiyar raka'a tare da liman to da shi ne sallar shi ba ta ɓaci ba mun gano nan da kyau sai malam yake cewa an samu riwaya daga malik imam malik ibn anas imam al-a'imma imam darul hijra alimul madina cewar mai sallah zai yi sujada tare da liman idan sujada ta zama ba da salam ce in gane ko idan ba a ya ce zai yi tare da liman ko da kuwa bai abin nan ba ko da bai sami raka'a ba wannan kuma ruwaya ce daga malik ibn anas kuma magana ce daga cikin magana ibn qasim duk waɗannan imam malik ibn anas shi ne shugaban malikiya duk da cewa almajirai da suka ce ba wai yin zama da haka na ɗan ba wannan ne a gaban ba eh ba'diya ba'diya ba'diya cewar ba ta ɓaci ba don magana dai akan ɓacin sallah magana a wannan wurin magana ce da ake da maganganu guda biyu cewar dan ka samu raka'a ba wala jina da kyau sai kuma kai sallah kai kabali ko ba'adi tare da liman cewar sallah ka ta ɓaci magana ce da take akwai ta cewa akai ina ba ta mafi mutum da kyau eh? mala ya ce wa in adaraka raka'atan kamilatan aw akthara idan mutum ya riski raka'a guda cikakkiya ko abin da ya ɗora a kan raka'a ɗaya ya riska tare da wato nan tare da ya riski raka'a ɗaya ko biyu ko uku misali sajada ma'awul qabaliyya wa akhara al-ba'diyya hatta yutimma salatahu malai ce sajada ma'awul qabali zai sajada qabali tare da shi in dai ka riske raka'a ɗaya tare da liman ko abin da ya wuce raka'a ɗaya sai ka ga liman yayi qabaliya kai tsaye za ka tare da shi ko gane ko wa akhara ba'diya sai ka jinkirtar da ba'diya don yana yana sallamewa ka miƙe za ka ciko rokoyin da suka wuce maka sai ga ya koma sujjara ka ga ba ya koma sujjara tare da shi ba ka ba, ya riga ya sallame ka za ka ciko in da suka wuce ka in ka ciko kai ma sai kai ba'diya yadda yayi ko da baka san me yasa yayi ba kuma hata ya kima salatu ma ya cika sallar sa fa yasu ma ba da salamu sai su jira ba'di bayan ka cika sallar ka bayan ka ramu kenan Allah ba ta mun gane mun dake eh fa in sajira ma al imani amidan in ya sujira tare da liman da gangan kuna jira da ke ko da gangan batala salatu sallar shi ta baci a wani lokaci tun da dama an ce ba zai kabaliya ba kun lura ko ba zai kabaliya ba abin ba zai ba ajiya ba barakallahu fik ba zai ba ajiya ba sai ya sai ya ciko sallar shi sannan sai ya ba'diya kawai da ya gani ya yi ikirar sai gani nan yayi ba'diya shi ma sai ya zama a kuma sai ya bi liman ba'diya ba liman ya kammala ba'diya sannan kuma sai yake ya karo <laughs> sallarsa mana yace bayan sai zama imami amina baqara salatu sallar ta baci wa in kana sahiyan in kuma rafkan wace sajada ba da salam sai su zara ba'di a harkar ruwa daga mantuwa da abin muhammad bin salih usman ya cewa annasi man idza zikira la man idza zikira tazakkar wasahi man idza zikira la tazakkar annasi wanda ya manta man idza zikira tazakkar wanda in an tana mishi zai tuna shine wanda ya manta ba gane ko in dai mantuwa ce kai tana mutum za ga ya tana. amma rafkanuwa ce za ka ta tana mai ce ina san bai haka ba ka ci ci ina san bai haka ba Wani ba mun ta'i ba ya rabka a ga misali ne da kika yanzu tambaya nan ita ce idan ka je ka samu liman kamar magana da muke ɗazu za ka bi liman a duk inda ka same shi sai ka je ka samu liman yana sujada sai ka bi sujada shi wani sujada ta ka same shi kabali yake yi ke ko kabaliya yake yi limamu ya kammala sallah baki daya ya yi tahiya ya yi komai maimakon ya sallama kabaliya ta kama shi yana ya yi suna kabaliya sai da ka sai kai Allah kuwar sai ka bi shi ka samu sujudoji guda biyu na kabaliya aka sallama kan yake ka ko sallolin ka ya ke na ke cikin yanzu eh ba ka ci ba abin da ya kamata ma'ana la qabliya wala biya yanzu muna magana za ka yi ɗori mu ci wannan rako'i in ka tashi za ka gina su za ka yi ɗori a kansu ne in yi manzan sallama ba tare da kayi kama ba tare da kayi kwanan ba eh? dora a kai yadda kusan wasu sallama ka ci ba. eh bai riga ya sallama ba amma kuma ba a sujjar sallah ka same shi ba a sujjar asali ka same shi ba wannan magana ce daga cikin maganganu da malamai suka fara shi ke nan barakallahu fi mana yace wai za su har masbuku ba da salamin imam fa huwa kal musalli wahda wai da tarattaba ala al masbuqi ba'diyyu min jihati imami wa qabaliyyu min jihati nafsi ajzahu al qabali mana ya ce wai za su halmas buku idan mai rabka idan wanda aka rigaye shi da sallah masbuki kenan wanda aka wuce shi da sallah ya yi rafkanuwa ba da salamin imam bayan liman yi sallama an wuce shiraka a ɗaya ko an wuce shiraka a biyu kafin idan liman yi sallama zai miƙe ciko wani raka a ɗayar da aka wuce shi ko zai miƙe ciko wani raka a biyu da aka wuce shi ya miƙe yana cikowa can sai kabaliya ta same shi a ciki ko ba biya ta sa kishi ya ke ciki liman ya dauke mai to amma ai wasu hawan ma'amun ya hana mai imam eh sun da gwai yawwa liman ya riga ya san shi malai ce wai za su hal masbuku idan masbuki ya yi rakkanwa ba da salamin imam bayan liman ya yi sallama ya su ke shi kenan to fa huwa kan musalli wahda to ya sani hukuncinsa kamar hukuncin mai sallah ne shi shi kadai shi ya sa ma mai hidayatul muta'abbid salih yake cewa ni amal qudwata qad inqata'at domin ko da yake da liman ya riga ya yanke fa hukmuhu idan hukmul munfarid to a wannan lokaci hukuncin sa hukuncin wanda yake sallah shi shi kadai ne ga mutum na da shekaru yin sallah idan ka ka samu mutum yana sallah shi shi kadai za ka zo da shi ka bi shi sallah ya zama na da ko za ka bi shi ba eh? to idan yana sallah shi ba za ka bi ko za ka bi shi ba na ga malam jafar ya kafa hujja da wannan bangare yana cewa za ka iya bin sallah Allah ta'ala ya jikin shi da gafara wa idza tarattaba ala ba a ba'di min jihati imamihi idan ya hauhawa ya rubdugu ya cuɗe mu masbuki suka tara wa masbuki mun ce masbuki shine wanda aka wuce shi da wani bangare na sallah ne ya haɗu a kan shi ba ba'adiyin min jihati imamihi ana bin shi bashin ba'adi saboda liman liman ya yi ba'adi wannan jira da ke ko kuma zai miƙe ya ciko sallolin da aka wuce da aka wuce shi sannan ya yi waccan ba'adi waccan ba'adiyya da da ya gada wurin liman to to ashe a wannan tashin da yi sai kuma kabali ta kama shi sai cewa kabali min jihati nafsihi kuma ga kabaliya ta kama shi ta karan kansa ba a wannan tashin da iya yana ƙaruwar koyi sai kabaliya ta kama shi kuma cin ya gado ba a biya a tare da neman ya yi zai ma na yace ajzahul kabali ya ta san masa wato na san in haka ci ya rako ce da mihalai rako ce babban likitan sallah ne ba wai karamin likitan ba babban likitan sallah a cikin da aka ce sallah tana da masail sama da dubu goma sha biyu ko ga sama ko su to ko a cikin babu sahihi kawai masaloli na makaranta amma sai ga mutum yana tare da zuciya a an samu na sallah an samu na sallah na an samu na sallah ku duba ko ga yanzu ba biya ce ta kama shi saboda ta kama liman ya ko yana ciko sallolin da rakowar yadda suka wuce shi in ya kammala ya wannan ba adiyar a wannan tashin da ya kuma sai kabaliya ta kama shi <laughs> sai malam ya ce kabaliya ta isa masa kenan yanzu rake ka'idar a duk lokacin da kabaliya da ba'adiya suka haɗa maka to kabaliya ta ɗauke ba'adiya ana fara rinjiyar da bangaren kabaliya akan ba'diya a duk lokacin da biyun suka haɗu. ka kabaliya ga ba'adiyya. kawai ka cewar kabaliya ta shige kabaliya ta shanye ba'diya nam eh. sai sallama <laughs> kun yi rago kun kuma magana da ya bara cewar sai sallama kuma yana sallama sai tana aika ruwa zai shi kenan zai ba biya shi kenan mu gana sake sallama na san faɗa wani ba wajen sallar ta rikice mutum ba a magana ba wai bari ya sallame ya sako ta a'a ina wai don ku wani izinin ka sallame ka sako ta ai za ka kokari ne ka ga ya za a yi da wani bandeji da mene duk sai an tare ya fita wuce eh sai na kusa ba ka ji misalin da na bayar ba yana yin sallama sai tana aka ba kawai sai ba ya kuma ka na bada misali ba yau da rufe salama sai kamar na riska wajen hmm. da mutum zai ci gaba da a tayyar ya ce kuma ya sallama ya yi jari da wani ne ke mai fiye ban ba wanda an riske yin suka liman attahiyya eh, ta yan shi. ta yan karshe ka ta da shi kowace yawa sallah ta rabu tare da wani shi ma bai samu jami'i ba sai sallah mai sai ma'ana wanda mutumin da bai sami mutumin da bai sami cikakkiyar raka'a ba kun gane ko da bai sami cikakkiyar raka'a ba yana tashi sai ya ga an an kama sahu a gefe guda ai kulura jami'i ne bai samu ba amma ya samu jama'a ya samu jama'a wannan kauli ne sosai daga malikiya wannan tare ibn abi zaid rahimahullah al wani yana da magana akan wannan mun gode sala da kara magana insha Allah ta'ala amma dai kai tsaye zai miƙe ne kawo sallar shi ba maganar ba tare da ya sallame ko ya bi wani jami'i ba ومن نسي الركوع وتذكره في السجود رجع قائما ويستحب له أن يعيد شيئا من القراءة ثم ركع وسجد بعد السلام mana ya ce wa man nasiyar ruku'a wanda ya manta bai yi ruku'i ba wata zakkara hukun sujudi sai ya tuna ruku'in a sujjara ma'ana kenan yana kammala karatun fatiha da sura sai ya wuce sujjara kun lura da kyau sai da yana sujjara sai tuna ya bai yi ruku'i ba sai malam ya ce raja'a qa'iman sai ya koma tsaye daga rukun zai tashi ya koma tsaye ya tsaya daga sujjada zai tashi ya koma tsaye ba wai zai tashi ya koma ruku'i ba zai koma tsaye ne ya tsaya cir tukunna ɗaya kenan wai wa abu lahu an yi da shay'an min mana ƙara'a an so ya mayar da wani abu na karatu kullu da ke ko yana tsayawa tsaye sai karanta kullu Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad misali da ke yi wa lam yakul lahu kufuwan ahad sannan ثم ركع وسجر بعد السلام صلى سي ركوعي سي كما سجر بعدي kuna kuna da ke ko da ya kammala karatun sura ko ya kammala karatun fatiha maimakon ya yi kaga da nace karatun sura ana nufin fatiha da sura a rakoyin biyun barko da nace karatun fatiha ana nufin a rakoyin karshe yana idarwa kawai maimakon ya ruku sai wuce sujara sai da yana sujara sai tana ai da ya ruku'i ba ai a da zai dawo ya tsaya cir a tsaye tukunna in ya tsaya cir a tsaye sai ya mayar da wani bangare na karatu ko da ba karatun da ya karanta da su ba kana jina ko ko da ba surar da ya karanta ba ko da ba ayan da ya karanta da su ba ya mayar da wani bangare na karatu in ya mayar sannan sai ya ruku'i sannan sai ya wuce ya je su ba ya ci gaba da sallar shi in ya idar kuma ma wa sajara ba da salam sai su jira ba. a cikin ya rasa ayoyi sai ya da fatiha ko da daga ihdina siratal mustaqim kun lura ce ko ai shay'an wani abu aka faɗa qala ihdina siratal mustaqim kaga ba magana yana ta fatiha su bi kenan قال رحمه الله ومن نسي سجدة واحدة وتذكرها بعد قيامه ورجع جالسا وسجدها إن إلا أن يكون قد جلس قبل القيام فلا يعيد الجلوس ومن نسي سجدتين خر ساجدا ولم يجلس ويسجد في جميع ذلك بعد السلام وإن تذكر السجود بعد رفع رأسه بعد رفع رأسه من الركعة التي تليها تمادى على صلاته ولم يرجع وألغى ركعة السهو وزاد ركعة في موضعها بانيا وسجد قبل السلام إن كانت من الأوليين وتذكر بعد عقد الثالثة وبعد السلام إن لم تكن من الأولين أو كانت منهما وتذكر قبل عقد الثالثة لأن السورة والجلوس لم يفوتا ومن سلم شاكا في كمال صلاته بطل صلاته قال رحمه الله ومن نسي سجدة واحدة وان بيمان تسجد غدا ما نكي نشيد إيه سجدة ليس يميكي maimakon ya zauna ya sake koma wasu sujada ta biyu kawai yana wasu sujada ɗaya kawai sai ya sama kai Allah ji kan halabi Allah ran shi shi Allah ya sa ya huta ya ce wannan nasiya da can wanda ya manta sujada ɗaya inda ya ce sujada ɗaya ya nuna mana kenan ya yi ɗayar da ya taso maimakon ya zauna ya nutsu ya koma ta biyu yana tasowa kawai sai ya miki wata zakkara ha ba da kiyamihi ya tuna da wace wacce sujada da imanta ne bayan ya miƙe tsaye sai ya miƙe tsaye sai tana wasu jira ɗaya bai ji ya yi kuɗin ba malam ya ce raja a janisan sai ya koma ya zauna wasa jada ha sai kuma in sujada ku lura daga tsayin ashe ba sujada daga tsayin ba su sujada zai wuce ba yana jina da ke ko da ƙasar zai zauna ne sannan ya wuce sujjara saboda ne saboda sujjara ta biyu tana amfani ne da zama in gane ku dan kai farko sai ka zauna sannan sai ka koma sujjara ta biyu kun gudu in sujjara farko miƙewa in bai zauna ba to tun da haka ne ko yanzu kuma sujjara ta biyu tana amfani ne da zama yana tsayin nan ba zai wuce zuwa sujjara kai tsaye ba a'a zai zauna ne in ya zauna sai kuma ya wuce sujjara daga zaune Allah ji mana Allah ya rahamshe shi Allah sa huta wannan fa shine aw mutafa'u bihi da ake amfani da shi shekara shi 400 da wani abu wani abin da ba wai 30 da 440 da wani abu da rasuwa amma za ka ga malam wani yana nan sai du'a da Allah ta'ala ya sauke Allah ji kashar gafara Allah shi Allah sa huta Allah sa huta ita ce zakkan da zaka yi musu ba abin da zaka yi musu duk wanda ya rasu ka karu da abin da ya bari na ilimi na abin da addu'a za ka mai wanda yake da raye ke ne addu'ar rahama da kuma addu'ar muwafaka Allah ne dandakatar mu cika akan imani baki daya akan tabarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa man nasiya sajdatan wahidatan wanda ya manta sujjada guda mana yayi guda ta ko wa tadhakkaraha sai ya tuna wannan guda da ya manta ba da qiyamihi bayan ya miki a tsaye raja'a jalisan sai ya dawo ya zauna wa sajadaha sai ya wannan sujada kamar da na faɗa da su ba zai wuce daga tsaye kewa zuwa su sujada ba a'a daga tsaye zai zauna ne daga zaune kuma sai ya yi ku dubi tartibin min akhbari a ɗazu ne aka manta ruku'i ruku'i aka manta da aka manta ruku'i sai aka ce ya dawo sai ya miƙe tsaye cir ba wai ba wai da ya tuna da rukuni ne yana sujada ba ya taso zuwa rukuni a'a sai ya nike tsayacir don daga tsaye ke zuwa rukuni ba daga sujada ake zuwa rukuni ba sai ya nike tsayacir har ma an so ya dan ya fito ya kamo na da qurani na karatu sannan ya yi sai da haka an samu tazara tsakanin rukuni tsakanin karatu da ke dan da rukuni da kuma rukuni an dan samu tazara wucewa da zuwa sujada shi za ka so ya mai da wani abu na karatu sannan sai ya koyi to a yanzu kuma jira ce ya manta sai aka ce tun da yana tsaye ne shi ya dawo ya zauna in ya zauna kuma sai ya wuce zuwa su jira in ya dawo abin da sai raja'a jalisin sai ya dawo ya zauna wasu jira sai wani wannan sujada illa an kuna qad jalasa qabla al-qiyam shi da kawai ya zama da daman ya zauna kafin ya wuce kuma rauce ko da ya su jira farko sai ya zauna maimakon ya koma ta biyu sai ya miƙe ina da lahiya ne da rayuwa kai kun gane kuma da kyau da ya su jira farko ya taso sai ya zauna da zimar zai kuma su jira ta biyu kawai sai ya miƙe to da wannan idan ya yi wannan zaman sai ya miƙe sai da yake a tsaye sai ya tuna ayi bai sujjada ta biyu ba malam yake cewa fala yu'idul julus ba zai sake wannan zaman ba kawai daga sama sai wuce zuwa sujjada kenan ina fatan ko da aka ce ko ya mimita zai iya mimita kuma ka tana sujjada sujjada eh, eh zai cewar ya kammala wacce raka ba ai eh, ko da wannan ne ai sunan ya zama eh, ya warkar da wacce ai mun sana ba ko sun yi wannan sunan ba eh to shikenan an bi ana faɗa ne don lamu sha ba lamu sha ta fi istilah kenan mun kammala wannan gabar sujjada ɗaya aka manta mun je da ake gyara ta yawwa idan da ya manta sujjada ɗaya ku kiyaye yana da fuska guda biyu da ya mata sujada ɗaya bai tuna ba sai lokacin da yake a tsaye to a wani lokaci ɗayan biyu ko dai da yin sujada farkon ya zauna ko kuma da yin sujada farkon bai zauna ba idan ya zauna to daga tsaye zai wuce zuwa ina sujada ba zai sake zama ba in ko bai zauna ba to daga tsaye zai zauna ne sannan daga zaune kuma sai wuce zuwa sujada wannan sujada ɗaya aka manta wa man nasiya sajadatayn ko ya manta sujada guda biyu wannan kharra sajidan zai faɗi ne yana su jira kai tsaye daga tsayar zai wuce jira ne ne walan yajlis ba zai zauna ba ba zai zauna ba wa yasjudu fi jami'i dhalika ba'da salam a duk wannan bayanan da muka yi na wancan da ya manta sujada guda ɗaya da yadda aka gyara ta da na wannan da ya mata sujera guda biyu da yadda aka gyara bayan ya ido da sallah dai zai sujjada ba'adiyya. mai da an ce da duke bayan ya yi sallama ko mun gara wani gabar malai yake cewa wa inda zakarar sujuda in ko ya tuna da sujera ba da raf'i ra'asihi bayan ya taso ya dago kansa min raka'atin latita liha daga raka'ar da take biye da raka'ar da ya manta da da sujjada kun gane magana da kyau ya manta da sujjada bai tuna ba har ya miki a tsayin bai tuna ba har sai da ya kulla raka'a mana sai da iri kuma sai tuna ai a waccan raka'a ɗazun nan bai yi sujjada ba kisa ma ne cewa in ta zakkara sujjada in ya tuna da sujjada ba da raf'i ra'asihi bayan ya ɗago kansa minar raka'atin lati taliha ya ɗago raka'arsa daga raka'a da take bi waccan raka'a da aka manta mata sujada a wannan lokaci ta ma da ala salatihi zai ci gaba da sallar shi ne kawai walam yarji ba zai koma zuwa ga gyaran wata raka'a ba ai an kulla ma raka'a ta gaba wa algha ta sahwi wannan raka'a da i waccan rakkamuwar sai yadda ita ya cire ta dilitin nata ya kansu nata wa zada raka'atan fi mawdi'iha sai ya ƙara wata raka'ar a daidai inda waccan take baniyan yana mai gini in gane ko baniyan yana mai gini kenan yanzu tunda ya ɗago kan shi yanzu idan yana raka'a ta uku ne wannan raka'a ta uku ne ta ce raka'a ta nawa ta biyu tunda in a raka'a ta biyu ne aka aka samu wannan matsalar kenan ko in kuma a raka'a ta uku ne to yanzu raka'a ta uku ta zama ita ce ta biyu a raka'a ta hudu ce ta hudu ta zama ita ce ta uku wasu jira ƙabalar salami in ya kammala a irin wannan halin zai yi jira kabaliya ne in kanat minan ulayoni idan raka da aka samu wacce matsalar a cikinta ta kasance a rako'in biyun farko ne kuma bai tashi tuna ba wata zakara ba da aqdi salisa bai tuna ba sai bayan da ya kulla raka ta nawa ta uku sai ya tuna muka ce zai ci gaba da sallasa wannan raka ta uku ta zama ta biyu kenan in ya kammala sai ya kabaliya ba ba adiya ba wa da salami zai sujada ba'adi ba kabaliya ba in lam takun min al idan raka da wacce larura ta same ka ba ta a biyun farko Eh, idan ba ta a biyun farko ɗaya kenan an kanat da ko ku a'a matsalar ta samu ne a rakoyin biyun farko wata zakara qabala aqad salisa amma na tana kafin ya kula raka ta uku in za a naɗa zuwa tana bayan ya kula raka ta uku ne zai yi amma yanzu ya tana kafin ya kula raka ta uku zai yi ba'diyya li'anna surata domin a wannan lokaci karatun sura wal julusa da zama da mutuniya lam yafuta da su wannan shine wannan magana eh ko da cikin ulayeri ne ya tuna kafin ya kulla raka'a ta uku a nan da zai yi ba'diya in ko bayan ya kulla ta uku ne ko da cikin wanda ya ne zai yi qabliya wa man sallama shakkan fi kamali salati duk wanda ya yi sallama yana kokon sallar shi ta cika ko ba ta cika ba eh duk wanda ya sallama yana kokwanton sallar shi ta cika ko ta cika ba kuma yana wannan kokwanton da magance abin da ya sallame bakalat salatu sallashi ta ɓaci a a wannan ya zai ya ya yi sallama yana kukuntu wani rufe ko sai malamai suka ce wannan magana sallar shi ta ɓaci ɗin nan shi ne ga wanda yake kukuntu bai aure shi ba bai zama abokin kukuntu ba amma mutumin da yake a koda yaushe wasi da shakku da menene sai da ba ko sallar shi tana madaran amma mutumin da yana yana da anya sallar na tashi ta cika anya sallar na tashi ta cika yana cikin wannan kokonton bai magance abin ba har ya sallame to sallar shi ta ɓaci sai ya sake wata kenan mala ce wa sahawi fi salatul qada'i ka sahawi fi salatul ada wa sahawi fi salatul qada rakkanuwa a salloli da aka yi rakkanuwa a sallolin ramuwa sallolin da ake bin ka bashi sallolin da mutum kamar da malam ya bayani a can baya mutum da ya tashi yana qada' yana ramu sallar ta wuce shi sai ya rabkan nuwa a cikinsu to hukuncin su ka sawu fi salatul ada hukuncin sa kamar sallah ne kamar rabkan nuwa ne a sallar da ake ba da ta kan lokaci ba za ka ce to ai wannan da kaba yi bane kawai ka tafi haka wannan kuma da a da kaba in ce kaba waɗanda suka wuce in ce da waɗanda ake yin su a kan lokaci wajen rafkan ruwa kabaliya ko wa'adiyya duk hukuncin su ɗaya ba bambanci tsakanin su ina ba ta mun gane da ke ko to ina ganin za mu tsaya insha Allah ta'ala darasin mu na gaba za mu tashi akan abin da ya shafi nafilfili da ma da wuce wasu haifin nafilati ka fil fariida illa fi sitti masa'il sai bambancin farilla da nafila wurare guda ne wurare guda shida ne amma ba bambanci tsakanin qada da ada nan ba bambanci ko da guda daya amma tsakanin farilla da nafila nafilan nan nafila walha ce nafila na rak'atul fajr ce nafila na takiya ta dare ce ta wajibi in dai nafila ce to tsakaninta da farilla wurin rufkun nuwa a wurin kunce kunce bambanci su guda shida ne idan Allah madauki sarki ya kai mu mako mai zuwa sai mu dora akan nan subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk